tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha hudu ga watan februari tara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasirinmu na ishirin da uku cikin tasirin ayoyin tsoron ta da inda muke ƙarƙashin tafsirin aya ta sha uku a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هم ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من to a jiya mun fara tattaunawa dangane da tarin ma'anoni da wannan aya allah maɗaukin sarki ya ƙunsa mana a cikinta domin hikiman tasirin alkur'ani ba kawai a riga karanta ayoyi ana musu rashin baƙi a taƙaice ana tsallakewa ba mun gano wannan da kyau ko asalin abin da yake na tasirin alkur'ani mai girma shine a yi ƙoƙarin fito da asalin ma'anan abin da allah madaukin sarki yake nufi domin al'umma su yi ta tadabburin alkur'ani kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da cewa afala ya tadabbaru na alƙur'an am ala qulubin aqfaluha to da dabbori yana daga abu mai kyau misali mun karanta cewa huwa allazi yuriikum ayati Allah maɗaukin sarki shi ne wanda yake nuna maku ayoyin shi sai ya ce akwai ayatul kauniya da kuma ayatul shar'iyya to ka tsaya ka fahimci waɗannan ayoyi guda biyu zai taimaka maka matuƙa wajen fahimtar alƙur'ani da kuma tadabburin shi ba kawai a zo a rika karanta maka aya a zama ɗaya aya ishirin aya sha biyar aya biyar an tashi tafsiri a tambaye ka da me ka fita na fa'ida kai ma baka sani wannan akwai ruɗani in ya zamanto haka za a yi tasiri kuma ku fahimci kamar yadda za mu zo za mu ji a cikin fawa'id da za mu tsinta a cikin tasirin wannan aya Allah madaukin sarki sai ya gabatar da ayatihi sai biyo baya sai ce wayanar yanzilu lakum minas sama'i rizqan sannan kuma shi yake saukar muku da arziki daga sama kun ji aya na biyu kun ji magana na biyu kaga da yake ayatuhu kauliya wa ayatuhu shar'iyya gaba suke da arziki sai Allah madaukin sarki ya fara gabatar da su saɓanin yadda mu kuma a yau rayuwar mu take muna gabatar da 'yan duniya akan masu ilimin addini limamanmu da malamanmu da masu nuna mana hanyar da za mu ga Allah mu samu tafarkin tsira malami bai da daraja da kiman da mai duniya yake da to kaga a nan Allah madaukin sarki malamai ya gabatar ayoyin shi ya gabatar wanda za su nuna hanyar da za a ƙulla kyakkyawan alaƙa tsakanin bawa da mahalicin shi yasa har kullum ka yi ƙoƙari addinin ka ya zama a gaba makomanka ta zama ita ce abin da ke gabanka kake nazari da lissafin yadda za ka yi nasara ba wai makomanka a duniya a karan farko ba duk abin da za ka yi ka bincika wai in ta kai ta komo me zai faru ne a lahira shin wannan abin in ka yi shi za ka tsira akwai nasara ko ko babu wallahi shi ne abin lissafin kafin in ba haka ba ko duniyan nan ko ka ji ko ka sai ka bata in ka fi kowa jin daɗi in ka fi kowa ni'ima in ka fi kowa arziki in kai ne ka fi kowa lafiya an bincika ka gaba ɗaya ba ka da duk wani abin da ke damunka wallahi kana kwana kana tashi ajalin da mai kai ya rubuta cewa ajalin ya kai wallahi kawai sai ganga samu in kai isa lahira wannan kuma ka tafi dindindin ke duniya temporary kamar yadda cikin mahaifa yake temporary kamar yadda kwanson tsatso na mani yake temporary zaman kabari temporary ne iyama ita ce dindindin yadda ka bar kwansan maniyin uwa da uba kai zaman wucin gadi a cikin mahaifa haka za ka zauna zaman wucin gadi a duniyan nan ka je reception na lahira kai zaman wucin gadi a cikin kabari daga sanda aka tada kiyama wallahi ka je zaman dindindin kullum lissafinka ya zai fita a lahira shine abin da za ka rage diddigewa in ba haka ba za ka yi zuwan banza duniyar nan za ka yi zuwan kare karofi wallahi mun gano wannan da kyau za ka yi rayuwa mara amfani sai ka je lahira ka ga kashi ai da ma ka zane da Allah zai ba mu dama mu koma duniya za mu iya mu gyara Allah karka yadda kai wannan kullum karka lissafin wannan shi yasa malai ya ce wa amman ayatu shar'iyya amma su ko ayoyi waɗanda suke a shar'iyya ce in ka suka ce mu'ujizoji da annabawa suka zo da an gane wannan da kyau ko Sahiya ma ja'ad bihi rusul su ne ayoyin da manzanni suka zo da shi wa ranar Lahu ta'ala iyaha Allah madaukakin sarki ya nunnuna mana waɗannan ayoyi wa aqar rusula alaihi salatu wassalam min al ma yu'minu ala mislihi bashar ayoyin da ɗan adam in ya gansu to zai sa imani kai tsaye misali allah madaukin sarki ya hallaka mutanen annabi nuh kaga abin da ya faru na hallakar da waɗannan mutane sakamakon ruwan tufana Ayat ga waɗanda suka tsira a cikin wannan kwale-kwale na annabi nuhu allah ya bayyana ayoyi a hannun annabi ibrahim tun da ka jefa shi a cikin wuta wutan da ɗan adam bai iya matsanta saboda tsananin zafi sai da aka yi amfani da majawajawa wajen jefa shi amma kuma ga ya fito lafiya lautar shi ko ƙonewa ba ku yi ba aya ce da allah ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan wa ja'alnahum al-akhsar Allah madaukin sarki ya rusa aniyarsu wannan aya ce wanda ɗan adam in yi arba da ita za ta jagorance shi wajen yi imani da Allah ku kalli abin da ya faru a zamanin annabi lot mutanen gari suka zama tantiran fasikai marasa mutunci suka koma suna luwaɗi matansu suna maɗugo suka zama marasa mutunci ta lamba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya turo mala'iku suka yi ulun ulu fita da su kaga waɗanda suka rage da ba su fada cikin wancan haɗarin hallasarwan ba abin da idansu ya gani iri da muzu zai sa su imani da Allah maɗaukin sarki a matsayin mu'jizan annabi lo haka ya faru da samudawa haka ya faru da adawa Allah maɗaukin sarki ya mutsutsuke su don ya zama aya ya zama mu'ujiza ya zama jan kunne ga na raye haka ya zo ya faru da annabi musa a ɓangarori da dama daga ciki allah maɗaukin sarki ya ba shi sanda wacce take rikidewa ta zama macijiya a anaconda mai haɗiɗi abubuwa allah maɗaukin sarki ya ba shi mu'ujiza na hannu mai haske da walwalin waliyu wanda kai yanzu inda za ka kunna tocilanka a lokacin garjin rana sai wanda ya kalli hasken ne zai gani amma hannun annabi musa yana da shi a tsakiyar rana kata kawai sai ga so fal kawai ya yi uba fawarin hasken rana kuma ya sha makance shi mun gano wannan da kyau ko wannan mu'ujiza ce daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah madaukin sarki ya umarci dutse ya fashe da kawunan famfo sha biyu suka sha wannan mu'ujiza ne sannan aka ɗibi mutum arba'in aka je ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala suka yi tsageranci Allah ya kashe su annabi Musa ya ce Allah ayi haka in ɗigo da tawon mutane su zo su ga aya kuma Allah ka kashe su in koma in ce masu mene Allah ya ce ku tashi an fasa mutuwa ba masu abu da abun su su da suka gani mu'ujiza ce babba a hannunsu sannan aka tsaga teku suna kallo a gabansu ba su taɓa ji da ganin wannan abin da ya faru ba haka suka zo suka wuce hankalinsu kwance aka hallaka fir'auna wannan aya ce mun gano wannan da kyau ko kalli ayin da Allah ya ba annabin shi annabi salihu aka fitar da naƙa taguwa daga kurman dutse irin zuma rock ba cewa ka yi ƙila ya je ya ɓoye wannan tazuwa a wani kwana ko lungu na son dutsen ba inda dutsen ba yanayin dutsen madarta ce ko na kufe na ba ne. mulmalallen dutse ne kowa na ji da gani a gabansu dutsen ya buɗe tazuwa ta fito cewa ba za su yi imani ba sai an yi haka kuma aka yi musu suka bijiri suka zazzagi annabin Allah annabi Salih suka ce mashi kazzabun ashir ba rashin kunya da tsageranci da basu yi ba suka tura tantiri daga cikin su ya je ya soke wannan taguwa annabi salihu yana wa'azi yana cewa na lahi wa suqiyaha taguwan Allah ne ku bar tafa da ke kiwonta in in fa kazzabuhu me ruha suka ƙaryata shi suka soke ta Allah madaukin sarki ce masu tamatta ofi kuma salasata ayyami an ba ku notice na kwana uku a duniyan nan zalika wa'adun masu zo. wannan alkawari ne da babu ƙari an gama notis ɗin zaman duniya ya ƙare nan da kwana uku aka kwana ɗaya suka ji shiru aka kwana biyu suka ji shiru sai suka gayya zuwa gidan annabi salihu da ce mashi kazzabin ashir makaryaci kawai waye waye waye suka zazzage suka ci mutunci lamarokin sarki ce rabu da su sai alamu na gadan ai kwana uku aka ce ba kwana biyu ba za su sani gobe manil kazzabul ashir garin Allah na wayewa addam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uquba Allah madaukin sarki ya ragargara su iska aka turo musu sarsarin afiya aka ta rika bi ba san da ƙato ne mai balbalin bala'in ƙarfi zai riƙe dutse ya ka kawai ta murɗa in ta juya kawai sai ta ƙato sharab malakul mauti ya fisgaran kawai an yi jahannama da matsi mu'jizozi ne Allah ya nuna musu annabi hud haka yi wa'azin duniyan nan suka ƙi ji ya ce in mm, mm, akwai azaba suka ce to ta zo mu ji ta wai ƙarya yake yi sai da ta tsala musu uban rana allah maɗaukin sarki ya turo wani irin girgiji ya rufe sama ya saki sanyi duk suka taru mutanen garin gargaba da shela aridun mumɗiruna ai ga Idan ruwa nan wanda da girgije nan da zai mana ruwan sama annabi nuhu yana ce tsuntsu bal huwa ajaltin bihi abin da kuka ce ne a kawo in an isa isan ne yawa ke son a nuna muku ba in an isa ai azaban ba wallahi aridun mumtiruna na shi ne bal huwa ajaltin bihi jama'a ku yi hankali rihun fiha azabun alim iska ce mai balbalin bala'in zai na ka Allah maɗaukin sarki ya jasa su kamar birni jama'a kuna fahimtar wannan da kyau waɗannan ayoyi da za a gani ƙarara sai ayoyi da waɗanda za a ɗauki zina daga gare su duk waɗannan ana ce masu ayatun shara'iyya kun gano wannan haka annabi isa ya zo da waɗannan ayoyi warkar da makafi da izinin Allah warkar da marasa lafiya da izinin Allah kurani da izinin Allah suka cewa su ma ba za su imani ba sai an tada musu da kakanninsu a makabartu Allah ce je ka tayar da su da izini na haka ya je makabartawa kuke sa a tada muku ga kakanmu su tashi su bude kabari su ce a'a abin gaske kuwa baffa ya ta da lahira ke jawabi ya komi sun yadda sai ba mu yadda ba to kuma ka kwanta sai kuma ya kwanta mun gano wannan da ke ku duk aka yi mai suka ce ƙarya yake yi suka ce ba za su imani ba sai an saukar masu da taɓaki daga sama Allah ya ce za mu saukar a yau in suka kafirce wallahi sai na azabtar da ku azaban da ba taɓa mu wani ba jama kafiri sunan shi kafiri kafiri sunan shi mara mutunci ne lamba ta ɗaya al'umma na kuna fahimtar wannan ƙarshe ma Allah ya bar masu wata mu'ujiza babba da suka yanke shawarar cewa za su kashe annabi isa sai da suka shigo Allah madaukin sarki ya ɗauke su a gaban ɗaya daga cikinsu yana kallo annabi isa Allah ya sama da shi ya fito zai bayyana kaza aka ji ai kai ne an gano mai da kyau ko a wata riwaya aka ce zama yi da mutane shi waɗannan da ake ce mashi hawaru yau yake jama'a man ansari ilallah ya za a yi cewa ne ne a cikin gobe sadaukar ya imani Allah da ki sura da siffa na ya sa mai a kashe shi a madadina mu zauna tara a aljanna matashin ciki ce shi ne dattawa da aka kusa lahira kowa ya nutsu har su uku ya Allah madaukin sarki ya canza mu'jiza ko ba mu'jiza ba aya ko ba aya ba to ina ruwan Allah an gano ni aka ji aka kashe shi Allah ya ce wa ma qatalu annabi Isa dai ba su kashe shi wa ma salabuhu annabi Isa dai ba su gicciye shi walakin shibbiha lahu kamanta masa akai yace wa innal na ikhtalafu fihi la fi shakkin min waɗannan da ke saɓani dangane da al'awarin annabi isa shakka suke suke so ma lahum bihi min ilmin illa wallahi zato so suke wa ma qataluhu yaqina kisa dai ga annabi isa wallahi ba su ban ji Allah bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ɗauke shi ƙarshen duniya kuma za a dawo da shi rayuwa annabi isa kamar post aka sa mata ta tsaye ta ci kak waje ɗaya ya tafi kuma zai dawo kamar yadda ƙur'ani ya bayyana mana kamar yadda hadisan manzon Allah suka tabbatar mana maza Allah ya zo da mu'ujiza khalida kullama tsalal mada jududun zamani na ƙara tsawo yana ƙara zama sabo kul kun gane wannan da kyau ku yanzu dan Allah ku duba ki nazari tafsirin da muka yi bara a nan salon shi irin wannan salon ne mu'jizan alqur'ani ne inda za ka saurari wani malamin da zai tafsirin wannan ayan an jima wallahi yadda za ka je tafsirin kuma daban da wanda muke yi ilimin da zai cire da fa'idodin da zai bayyana kuma daban qur'ani kenan mu'jizar manzon Allah kullama tsalal mada jududun in zamani ya zamani sai ga ƙur'ani ya ƙara zama sabo kutukul an gano wannan mawujudodin manzan Allah suna da yawa daga ciki in yi addu'a sai abinci ya ƙara yawa in yi addu'a ruwa ya ƙara yawa mun gano wannan zamanin annabi wani ya samu karaya ya zo wajen Allah annabi ya shafi kafan nan take wani mun gano wannan ba sa ƙarfi ba huda ƙashi ba sa karakaran ɗauri ba komi wannan mu'ujiza nan aya nan. wani zai kukan ciwon ido waye manzon Allah ya shafa idan nan take ganin na ya dawo manzon Allah ya hau baraka daga nan masa zuwa baitul maqdis daga nan ya hau mi'raji zuwa sama aka ba shi sallah ya dawo a dare ɗaya akwai mu'jizan ta kai wannan kafirai suka ce ba za su yi imani ba sai Allah ya tsaga wata aka ce watan da sauko ta tsage ta imani ta koma raba ta saatu wa shaqqal fama an yi wannan ko ba yi ba ke kenan jama'a mun gano wannan da kyau ku duk wani abin da aka taba ba wani annabi cikin annabawa na mu'jiza sai da aka ba manzon Allah shi ne wake taka iska ya hau sama da rundunomin shi ya ji Allah ba na musulman ɗan dauda ba wanzan Allah ya hau baraka ba ya mallaki dabbobi da aljanu da wane ne ba wata rana manzon Allah yana sallah wani ifiritu min aljinni ya zo na manzon Allah tsiwa a gaba annabi ya shaƙe kafiri ya ce na so in riƙe muku shi har Allah ya waye yan bangan madina su zaga da shi ina suna an ɗaddan ɗan uwana sulemanu sai na sake shi ya ji shaƙa su da ya zazzago harshen shi yanzu sanyin harshen shi a hannuna in ji manzon Allah an <clears throat> gano wannan da kyau duk abin da manzon Allah ya faɗi zai faru wallahi su zai faru bari mu buga muku wata zabu da ɗaya na da ce lam arahunna bangansu. nisa'un kasiyatun ariyatun yace nan gaba za a yi wasu mata ga su kamar da tufafi a tsirara su yace a zamanin shi babu su amma nan gaba mata za su zo suna sa tufafi bai da bambanci suna tafiya tsarara. ba abin da tufafin ya tsare musu duk wani abin da aka ce a rufe saboda ibada ga Allah su kuma ƙoƙari suke su bayyana saboda ibada ga iblis ma'ilatun mumilatun suke kai kansu zuwa ga fajirci gayyato fajirai suke a kansu ru'usu ka asnimatul buhutul ma'ila je ke za ga sun gyara kan sun yi a cuci maza kamar tozon raƙumi da ya sha gari annabi ce lan yajidna janna wallahi ba za su ji ƙanshin aljanna ba ba za su ji ba sai kin ji wallahi duk macen da take wannan annabi ya ce ba ta ba ƙanshin aljanna ba ma shi ba wa inna rihaha la yujad min masyati kaza wa kaza ƙanshin aljanna ko ana jiwo shi tazaran shekara biyar kafin ka isa wallahi inda ƙanshin aljannan ma yake bambancin inda za a tsaye da su kafin a yi wuta da su da aljanna zai shekara ɗari biyar ne cikin gama iskancin da rashin mutunci, to kin ji sakamakon ki ji manzon tsira ya ce kina daga cikin manyan matsiyatan da wallahi bai gan ku ba amma kuma ba ku ba rahamar Allah aya ce mun gano wannan da kyau ku sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana ma sayyidina Umar cewa nan gaba akwai wani sunan shi Uwaisu dan Amir alƙarni zai zo daga cikin masu kawo gudunmawan jihadi daga ƙasan sha in ya zo ka ce maka addu'a Allah yana karɓan addu'an shi don yana da wata mahaifiya da yake mata ɗa'a kuma yadda annabi ya faɗa tsab da tsab cib da cib haka ta samu haka a zamanin shi wani mara kunya hatsabibi ya yi annabi tsiwa a kan rabon kuɗi annabi zai umar zai banke shi shi rabu da shi a cikin tsatsan shi akwai wani zo su bayya yana nan zai bayyana zo su dayya yana nan zai bayyana a cikin tsatsan shi yana nan yana da nonuwa kamar nonuwan mata a zamanin sayidina ali ya ta jihadi aka ɗauko wannan mutumin da siffan da annabi ya siffanta shi da shi an kashe shi a cikin wancan rundunar aka kawo shi aka kwantar da shi sayyidina ali ya fankare rigen shi ya barke ta ya ga siffan da manzon Allah ya siffanta da shi sayidina ali ya ce Allahu akbar nahanu alal haqq kun gano wannan da kyau ko sai sa jama'ar annabi ina son ku gane ayatu shar'iyya jama'a suna da yawan gaske annabi ya ce kafin duniya ta kare za a samu taqarubuz zaman taqarubuz zaman kusantowar lokaci ya ke nufi da taqarubuz zaman yau za ka abu yau juma'a an jima kawai zai yau juma'a yau za a ci za a fara azumin watan ramadan an jima kawai zai ganci wai gobe sallah ka ƙara zama za ka yi aure a ce an samu maka rana wata shida ko sai da yadda ta san walƙiya Ku gano wannan da kyau ku ka ƙara zama annabi ya ce kafin duniya ta ƙare za a samu fahul kama yau wata zai tsaya wallahi sai gan shi da tsaya tsayawan kwana bakwai da girman shi kawai zai tsaya yara da za a gan su ba su da waye? amma yanzu yaran na yadda ka san tun a ciki suke haɗa waye. duk alama ne cikin alamomin tashin alƙiyama zai ce nan gaba iyaye za su haifi wasu ‘ya'ya da za su fi ƙarfinsu shi ne an da al'amata rabbata uwa ya san hadisun nan tun a isra'iliya ke uwa ke za ki haifi ‘ya ke za ki riƙa mata wahala ke za ki iya riƙa mata komi kuma kina tsoron ɓacin ranta tsoro kike yi kar ce ya yi ko ya bari ran shi ya ɓaci maki baki ki bi duniya uwa fa ta zauna tana ma 'ya'yanta balage wanki tana ma balage wanke wanke suna zaune ba sa komi wai tana tsoron ɓacin ransu ta su sha wahala waɗannan 'ya'yan alamun tashin kiyama tun manzon Allah ya faɗi la'anannun 'ya'ya irin wannan da za a haifa wai duk wai sunan wai ana nuna ma yara wasu da ƙauna ake zuba wannan rashin mutuncin kuma za Allah ya faɗi yasa gasasshen naman rago ne aka zo da shi gaban manzon Allah wallahi jama'a gasasshen naman rago na ya ɗauko ya kai baki rago ya ce akwai dafi tattace ya suna wannan hujizar manzon Allah sahabin annabi ne annabi ya aika da shi wani saƙo wani gari ya keta ta wani daji zai tsallaka wani rafi ya haya ya tafi kawai sai ga zaki ya zaburo mai tsabin imani ya tsaya ce to annabi ne ya aike ni lokacin yi zaki ya ce a dawa lafiya karaman wannan sabi ne mu'ujizar manzon Allah jama'a mun fahimci wannan wasu sabai biyu sun zo sun yi karatu wajen annabi sun raba dare suna fitowa cikin talateli da duhun dare sai sandan ɗaya daga cikin ta kawai sai zama fitila suna zuwa mararraba inda wannan zai yi nan wannan yi nan kawai sai sandan wannan ita ma ta kama wa tafi da haske gidan shi sahabin manzon Allah ne yana karatu cikin dare yana karanta alkur'ani sotul kafi yana da ɗamin suna ya haya dokin shi na haminiya yana rini sai ga kamar wani haske yana saukowa sai ya bari don kada dokin ya kucce cutar da ɗayan shi annabi da safe ya ce mashi mala'iku ne da ta ci gaba da sai sun sauko sai sun zauna har safiya sai sun gaggesa da mutanen unguwanku jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau daga ƙarshen abin da za mu ambata kai in muka ce za mu fara faɗin mu'ujizoji da darajojin manzon Allah na rantse da Allah sai mu gama Ramadana ba mu gama an gane wannan za ta yi ne in ji sai da Umar ittala alaina rajulun so shi ga wani mutum ya shigo wajenmu shadidun bayadu siya sifa sun shi farare ƙari akwai ilimi a cikin wannan statement ɗin shadidun sawadu sha'a kan shi gashin kan baƙi sitif la yura alaihi asaru safa babu alamun tafiya a jikin shi wala ya arifuhu minna aha hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi fa asnada rukubatayhi ila rukubatihi ya juna gwiwar kafin shi da na manzon Allah ya ɗora tafukan hannun shi a kan cinyin shi mutumin ba na manzon Allah fa ya muhammad la ya rufu minna ahad ba wanda ya san shi kuma shi kuma ya san mai gida abin mamaki ya zo da fararen tufafi ƙar ko ba ɗan garin nan bane da mun san shi in ɗan ga in ba ne ya keto sahara zai zo da fararen tufafi me zai faru biji biji zai zo da su ƙoran sahara sannan babu alamun tafiya a jikin shi me alamun tafiya ƙora zufa na gajiya duk babu kan nan baƙi sitik kan nan baƙi sitit a'a ku dai zo da kai baƙi sitit ku gano wannan inda ɗan gari ne zai zo da kai ne inda baƙo ne zo da kai ne duk ƙura a kan shi duk da ya gama na kan mamaki kaga sabi masu kan gado sun lura sun sa mai dabaran hangen nesa sun nazarin shi ab daga shigowar shi yana gama tambayoyin shi ta kama ya tafi sai annabi ya tafi ku ku kira shi suna fita ko sama ko ƙasa babu shi kuma ba unguwa ne irin wannan mai tarin gidaje da lunguna ba gida ɗaya ne nan gida ɗaya ne can da shi ai ba mu kai shi ba ya rasu ya ce jibrilu ne zai karantar da ku addini jibrilu jawa mun gano wannan badar aka je ana yaki. sai musulmi ya ɗaga takobi kawai sai ga kan kafiri ya sama bayan da aka gama an zo ana cewa ni na kashe wani sai nabi ce to kai wannan tsaron mala'ikun sama ka uku Izu ga shi kuma nu'asa amanatan ne mutum da gyangyaɗi ya riga ɗauke ku saboda tsabin mai aminci Allah ya saukar da mala'iku Allah ya riƙa kita arna ku jama'a mun gano wannan da kyau ko yasa kullum muke gaya mutanen mu kowa ya nufi wallahi don kafirai sun je sun gaya ma babban yare cewa ana musu kisan kare dangi ba abin da zai iya yi addinin Allah kainuwa ce da shirin Allah wallahi gamji sun gaza ne ba su da abin da za su faɗa ma mutane su yadda da addini wallahi ba su yi kullum rage su ake yi ta hanyar musuluncin da mutanen su suke yi laila na ha wallahi ba yinin da zai fito ya faɗi wallahi gari guda bai musulunta ba da an gane ba da gaske suke ba ne aka je aka gayyato babban yaya aka ce to a zo a fara kashe malamai a fara kashe musulmi haka kawai da Allah madaukin sarki ya tashi wulakanta su da suka wulwulu makami ne mai zani ko sai fada daji kuma ya tashi yaran fulani suka tsinta suka ce za su yi ƙyaji wani ya fito yana ta zage-zage yana cewa wai wani ne suka tsinci wannan abin madadin a sana an ce kofan da ke ciki kadai za ta kai ta miliyan kaza amma ba komi za a wulolo wani ayi <laughs> ba komi ni ma za a wulolo wani ai zan je inda ya sofi zan je ɗauke shi ne <clears throat> Allah jama'a in ba Najeriya ba ina ake kai yaƙi ake mai da shi komedi inda aka san 'yan ƙasan sun san abin da arnan suka je suka gaya babban yayi ƙarya ne su ma arnan isu isu sun san ƙarya ne ba harka ce ta business haɗa baki aka yi da su ku zo ku faɗa mu ma za mu zo mu ɗiba namu haka ne kuma sai mu san maku naku wannan shine kawai ne. in ce kuna da yawa a ƙasa an taka zaɓe mun taka mun kifar da ku ko gobe a sa addini a ƙara gani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ku tsaya matsayin ku mu ma mu tsaya matsayin mu sai kowa ya amfana addinin naku holo ko ne ba komi a cikin shi shi addinin Allah ya soke shi kun gano wannan da kyau ku me yasa wa al furqan an zo da qurani at-taura da injila qur'ani ce min qablu hudan lin-nas a da ne suke shiryar da mutane a yau kuma furqani ne qur'ani ne ke shiryarwa jama'a muka ce za mu ta kawo waɗannan Allah ya zai sai a kwana ba a gama shi yasa yake cewa wa a ranar lahu ta'ala iyaha Allah ya nuna mana irin waɗannan mu'ujizozi wa aqar rusula alaihi salatu wassalam min al aka ba manzanni mu'ujizozi ma yu'minu ala mislihi al-bashar wanda dan adam na gani wallahi zai imani mu za mu wannan ce ku da Allah ce as-sama'u zatul hubuk wannan as-sama ma abuciyan hanyoyi Malam Abubakar Mahmudu ne ya ce wata hanya ce ta hanyoyin sadarwa ne wallahi duniyan ilimi sai ta miƙe ta tsara mu abubakar duniya. ba wanda ya fahimci ya fassara aya ta dace da abin da ake nufi wallahi sai malam abubakar duniya. wannan ya sa aka ba shi king faisal award ya zo da revolution na ilimi da ba wanda ya taɓa faɗi shi duk wanda ya bincike gano wannan wallahi daga bayan abubakar gumi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi za ya kwanta ya rasu cikin mutunci Allah ya haske kabarin shi farrusul su manzanni lam yi haka za ya ƙulu haka za na hana rusulun ilaikum manzanni ba zuwa kawai suke ce sai jama'a Allah ya komu mu manzanni ba ba su haka bal a saubin ayati addalla alama ursulu bihi wa ala mursalihim haka suna zuwa da ayoyi ne mu'ujizoji da ke nuna gaskiyan su manzanni ne da kuma cewa Allah da ya aiko su gaskiya ya aiko su shi yanzu mu'ujiza mafi girma muka ce alkur'ani aka aiko cikin mutane masu fasahan da duniya ba ta ganin fasahantattun mutane irinsu amma wallahi sai kasa zuwa da kamar alkur'ani kuma har yau duniya duk da ci gaban ilimi da fasaha wallahi ba wanda ya iya zuwa da alkur'ani ba ai ne garin kirkira ba shi kan shi ce ai yi mana alkur'ani ce wa ai ba zai yi ba ai wargi wuri shi ka samu wallahi da za su iya tsura wannan makiya alkur'ani da tuni sun yi irin alkur'ani ba wanda zai iya kun gano wannan ke ko fa in lam tafa'alu din tana na. walan ne wallahi ba za ku iya duk wanda ya saurari da alkur'ani to fatta kunnara ana ga mishi hankali wuta gaban ka arni ba a ja da alkur'ani ba wanda zai iya zuwa da kamar alkur'ani duk wanda ya gaji alkur'ani sai Allah ya kauna mai wallahi sai Allah ya tona mai asiri Allah ya sauwaka fal ayatu fal ayat tashmil al kauniyya wa shar'iyya waɗannan ayoyin kamar yadda muka ambata kuma ku shaida ne sun sani sun kunshi akwai ayoyi kauniyya da kuma ayoyi ne shar'iyya kalbark ayatun kauniyya walƙiya to ana ruwan sama ka ji wal ne ne ne shari'a ne ko kauniya kauniya ta'ala تعالى هو الذي يريكم khawfan wa tama Allah shi yake nuna muku wanciya haufar ya sa tsoro don tabbas idan aka wanda walƙiyan kafin cida ta buga sai ka ji ne wallahi sai ka ji gaban ka ya faɗi sai ka san abin da zai biyo bayan ka kaufan wa tsama'a in ga ana hadari ya tsara ta iya shi fal fal fal kafin saukar ruwa me za ka ji daɗi da kwanciyar hankali Allah bai saukar da ni'imar ruwa kaufan wa tsama'a wa qawluhu wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan bayan da Allah madaukakin sarki ya ce shine wanda yake nuna muku ayoyi sai ce kuma yana saukar muku da arziki daga sama yana saukar da arziki daga sama jama'a masu ilimin kimiyyar musulunci suka ce duk sanda aka yi ruwan sama ga tsari mana damina ta wuce a tura masu ilimin kimiyya dazuzzuka masu ilimin kimiyya su je su duba kan duwatsu da tsaunuka a duba ƙarƙashinsu sabon arziki ya sauka daga allah gano <clears throat> za a samu wani sabon arziki waya ce na an kwashe zinari ba saura ƙarya ne bari na ta sauka ko masu haƙin zinari, akwai abubuwan da kuke yi ne allah maɗaukin sarki ke ƙara danna arzikin ƙasa ku rage allah ku koma zuwa ga allah ku bar shirka da duk wani fasikanci da sabon allah ku riƙa fitar da zakka kuna fitar da haƙƙin Allah na humusi da yake fitowa daga ƙasa da suke samu ku ga abin da Allah zai rika ku. wallahi ba za ku wahala ba sama za ku rika tsintar shi duk abin da ka ciro na rikazi kashi hudu ne naka kashi ɗaya na talakawa ne haƙƙin Allah ne kuna bayarwa mun gano wannan duk shekara sai Allah ya saukar da sabon arziki an gama kwashe lithium a nan ku je ku duba kusa da inda ake ruwan saman bana lithium ɗin da ya fi wannan allah ya saukar da shi an bai shi wannan lithium ku a je a fasa duwatsu ƙasan allah ya zuba wani sabon arziki domin ya ce wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali in dai za ku yi istighfari ku tuba ku koma ga Allah to Allah madaukin sarki yayi alƙawarin zai saukar muku da ruwa sai sa ku samu ne kuɗi in an samu kuɗi sai a aure ta a haihuwa ‘ya'ya sun zo sai a ƙara faɗin ne gidan gona wajen shaƙatawa, Allah maɗaukin sarki ji maku komi inda ya ruwa ya sauka to a jiya haka ƙasa arziki na ce damina na sauka jama'a koma gona arziki na wurin malai ce a tanzili ya kono ala min a'ala kun ga saukar da ruwa Allah sai ya tsara daga sama zai sauka zuwa ina zuwa ƙasa zai ce sama wa huwa ulu ba fa cikin can inda Allah da mala'iku suke can can ba fa birbishin ku al ulu birbishi ba can as-sama ba wa laysa al-muradu huna as-sama'u al mahfudatu as-saqaf bil marfu' bil marfu' ba sama ƙololuwa da Allah madaukin sarki ya tsare ba mai iya zuwa ba ba nan ne ruwa ke saukowa ba in Allah zai sauko da ruwa daga sama sai dai mu'ujiza ya saukar da ita da ikon Allah amma kafin ya zo iska ya hure shi ai kafin ya so inda rana ne rana ta ƙone shi inda daddare ne wata za ta daskar da shi ya zama kankara kun gano wannan da kyau ko in kuma ma bai zama Allah ya bar shi zai zo ko a tafashe zai zo ina gaya muku ba daga sama can ruwa yake zuwa ba ruwa yana zuwa daga cikin girgije ne wannan girgijen da ke sama ba ba daga can to ba daga hadari ba ila ku gane ko shi ma hadarin fa ba fa sama ba ne idan ka bai iya ganin sama zai iya ba to da kaifin shi ba zai iya hango maka tafiyan haske tafiyan shekara ɗari biyar ba ba zai iya ba ko abin hango nesa kusa mai takura gani a ganin shi bai iya gani ai ai da sun hango rufin sama da za su iya jama'ar annabi kuna ganewa bal muradu bihi al'ulu burbi shi ake ne da kauli ta'ala wasu sahabil musakhkhari bai na samai wal ardi kinji was Allah ya ce da girgiji al-musakhkhari wanda Allah ya hore shi baina sama'i wal ardi yana tsakanin sama da ƙasa to ta cikin wannan girgijen ne Allah yake saukar da ruwa to shi kuma girgijen a ina yake sassin da yake samu ruwa iska ce Allah madaukin sarki yake iri iri akwai iskan da aikinta za mu zo mu ji cikin tasiri aikinta shine ɗiban gyara ke ƙasassu da ba komi cikinsu su kai su can bakin teku akwai iskan da aikinta shine ta ɗibo ruwa na waƙa sunan wannan iskan ta ɗibo ruwan teku ta injectin wannan mai girgijen ta zuba mashi ruwa a cikin shi wancan da ta koro girgije je bakin teku ta tafi ta gama aikinta wannan da ya ɗibi ruwa ya zuba mu girgije ya gama aikin shi wannan ya sa kuke ganin garuruwan da suke bakin teku an fi musu ruwan sama wannan ya sa kuke ganin iskan bazara da hunturu da waye yanayinsu iri-iri ne idan wannan iskan ta gama aikinta to sai Allah ya turo ta iska mai ƙarfin da yau ita za ta iya ɗaukan girgije wanda ya sha lodi ita kuma sai ta ɗauko shi sai ta iskanta ta ansa ita kuma ta rarraba duk inda Allah ya nufin za a yi ruwa waje kaza akwai mala'ika ra'adu shi kuma Allah ya wakilta shi da kula da girgije ne ruwan da za a sauke a magunan lita kaza ne ta zai yi girgijen ya tura shi wajen idan ana dab da saukar ruwan sai Allah ya turo iska mai bishara ita aikin ta bishara bai ne dai rahmati ita kuma za ta zo da bishara ta ga ruwan sama nan zai zo sai ka iska babba babba babba rahama zai kuna gano wannan da kyau ko to haka ba ake tsara ruwan sama amma wani zai ce ya Allah zai ce Allah ruwa daga sama sai ka a cikin girgiza ke an ce sau da ka jahili ne dan baka sani ya zaka da wannan ayan wasu sahabil musakhkhari bayna samai wal ard mun gano wannan da kyau falmadar mala yace kun ga ruwan saman laisa yanzu da na saqafil mahfuz ba daga cikin doran sama ta ɗaya ke sakowa ba inna ma yanzu da mina al'ulu mina sahabil musakhar baina samai wal ard yana sakowa ne daga cikin girgijen nan da ke tsakanin sama da ƙasa idan ruwan ya sauka sai zama rizqan ma'un yakunu bihi rizq ruwa ne zai sauka amma kuma arziki ne ke ciki fallazi zulma ya kone da rizq abinda ruwan nan yake sauka da shi yake zama arzikin wallahi azim duk wannan abin da yana sauka na abin da ake haƙa ko face wane ne wane ne wala daga sama yake sauka zamanin annabin Allah annabi Suleiman dan Dauda aljanu yake sawa kullu banna'in wa gawwa suna shiga ƙasan teku suna ɗibo arzikin yana hidima da su kuma ba mu da waɗannan yanzu akwai inda ɗan adam zai iya shiga cikin teku su suna zuwa wajen wajen ɗibo ruwan a zuba su wannan arzikin a ciki ake ɗibo shi in ya tashi sauka sai ya sauka Allah ya zuba shi a ƙasa wani ya je can ƙasa wani ya sama sama yasa akwai kasashen da in ka je ana musu ruwan sama kawai sai ga manyan kifaye suna faɗo ko ku taɓa gani ba da gaske ne wasu ana ruwan sama ga ƙwaguwa ne ake musu a da kifaye wasu ga kwaɗi ba ku zuwa gona ina manoma ka je gona kawai ga kwaɗi a gona an gama ruwan sama sai ga can kwalta ba rafi kusan ba komi ga kwaɗi batsa-batsa kan titi ruwan ne ya sauka da su akwai dattijan da ya taba gaya min cewa ya taba zuwa gonan shi ɗan unguwan nan ne ya je ga manyan tarwaɗi a gonan kuma ba kogi ko rafi kusa babu daga sama suka sauko ya ce sai kai ya ce wallahi nan ya basu ya ji tsoro ya ce kaga damu ne tuni Allah maɗaukin sarki ya kawo mana yadda za a sha suya kuma san daga inda ya sauko jama'a mun fahimci wannan da ke ku duk wanda yake fahimtar wannan abin zai zauna lafiya abu mafi haɗari in an tashi ɗiban ruwa aka ɗibo muku inda macizai suke saboda safe sai ga manyan kuma sai an zubo muku zuwa gasa na ku rabon kenan sai ku nemo masu kamawa bahuwa huwa tsohorin shi ruwa a karan kanshi arziki ne a fara'aitumul ma'an da bai tashrabu Allah ce ba ku ganin ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min almuzni shin ku ne kuka saukar da shi daga girgije am nahanul munziluna ko ko mu ne muka saukar kun isa ku ne yanzu ruwa wannan da ake sha arziki ne ko ba arziki ne wani zai ce ni wallah ban da arziki ƙarya take ruwan da ka sha da ba arziki ba ne akwai wanda yana nan asibiti an rasa yadda zai sha ruwa sai an biya kuɗi za a sanya masa roba ya sha sai eh, kana sha kyauta roba ka yadda arziki ba ne mun gano wannan kyau kuwa bihi ya kuna rin kuma ta hanyar ruwan arziki ke samuwa a baya manoma ba sun dara ba ka noma ɗan taƙi Allah ya sa albarka ka fitar da buhuna da sayar ka je gansu duk sun tafi masa na bana ko mutane suka yi abin da suka yi Allah ya karba a su kuma su ce Allah ka ba mu abin su yi jitsa don amfani sai suka ce Allah ka sa amfanin ya sauko ashe Allah na karban addu'an talaka to ku dage da addu'a Allah ya karba addu'an ku wallahi da za ku taru ku ta addu'a Allah sai ya karba addu'an ku ne sai amfanin ya sauko kasuwar wasu manoma suka kare ko kuma ba ku da kuɗin su yi. kudin su to da ba ku roƙi kudin siyan ba cewa kuka iya sauko sai ya karɓa ya saukar da shi ba ku da kuɗin siye da cewa kuka yi Allah ka ba mu abin siye duk tsadan shi sai Allah ya koro muku arziki cokalin shinkafa in za a kai shi miliyan ɗaya sai baka abin da za ka siya ka kai da iyayenka da iyalanka da abokan arziki ya samu addu'a mu duk yanda abu ya kai Allah ka ba mu abin siye shi in Allah ya sauko da aikin hajji dubu goma baka da kuɗin siye mai amfanin saukan ya kai miliyan dubu ma Allah ya bamu abun biya shine abin faɗa sai sa addu'a kuke ba ku tambayin malamai waya ke yin addu'a sai kuna yin addu'a da ka kuna saka kanku da al'umman ku cikin me in matsala ba ku sani ba kun gano wannan da kyau ku insha Allah ya sa akhrajna bihi min kulli samara ruwan sama da ya sauka sai muka fitar da ƴaƴan itatuwa iri-iri wa samarat arzaƙun su'ukan arziki ne duk abin da ka samu ka ci wannan arziki ne wal ma rizqun yushrab ruwa arziki ne sha ake yi wa huwa rizqun bi kulli hal inda aka juya arziki ruwa arziki ne wa fi taqdim al ayat ala inzal rizqi min as sama dalilin ala anna an ni'matu ad wa akbaru min an ni'matu ad kun ga gabatar da wa ayatihi akan wa zina lakum minas sama'i rizqan wannan yana nuna cewa ni'iman addini ya fi ni'iman duniya alala da daraja a wurin Allah Allah ya baka ilimi ka zama malami ya fi baka dukiya ko mulki ka zama babba a ƙasa yasa malamai suna gaba da 'yan duniya malamai suna gaba da masu kuɗi suna gaba da sarakuna suna gaba da gwamnoni da ministoci 'yan majalisu da shugabannin ƙasa kwaɗayi ne yasa waɗannan suke raina malamai ku abin da ya ce wa fi taqaddimil ayat ala inzalir rizqi fara ambatan saukar da ayoyi akan saukar da arziki mina sama dalilun ala annan ni'matu diniya wannan dalili ne karara akan ni'iman addini a hammu wa akbaru wannan shine mafi mahimmanci mafi girma minan ni'matu dunawiyya akan ni'iman duniya jama'a kun gane wannan bayan da kyau ko Allah ya mana albarka subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum